Fondation Hirondel Niger sashen Hausa Studio Kalangu ke magana gunguma man tani ke ɗauke da ragama shirin ga kanun labarin. Ajin farko na ranar albasa yau da saye ne aka soma shi a nan yamme haɗakar ƙungiyar mata masu sarrafa albasa ce ta shiryar da wannan sabgar kwana uku za ta yi cikon bayani a cikin shirin. Ƙasar Nijar ta hanyar matasa 'yan sa kai ga batun mahali GVE ta samu tukuici da ONG Initiative Climat Afrique Francophone ta bayar muna ɗauke da bayani. A babin kowace ranar litinin kan batun shari'a za mu maganta bisa wanda ke da incin wato tambayar soke zaɓe. sauraro barkanmu da yau litinin 25 ga watan oktoba 2021 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla musoma da babban birnin ƙasa haɗakar ƙungiyoyin mata masu sarrafa albasa na gudanar da aji na farko na ranar albasa a nan yame tsawon kwana uku matan za su yi su wajen 20 a na haɗakar da ke zamne a nan yame da za su nuna wa jama'a abinci iri-iri da aka sarrafa da albasa. madam mustapha mariyatu garba shugabar Hadakar tawa rukayatu abdurrahman cikon bayani Don gwada ma jama'a ne albasa da kuma irin sarrafawar da ake iya yi mata. Ba kawai albasa tsantsarta ba ce, akwai abubuwa da yawa da ake iya yi da albasa. Ana iya yanka ta ƙanana-ƙanana, ana iya daka ta, akwai garin albasa da kuma yadda ake iya sarrafa ta don ta zama kayan ɗanɗano. Kuma ana iya haɗa ta da wasu yazuzzuka don maye gurbin magi. To yanzu ana iya ƙirga mutum ishirin haka, kuma mata na ga ci gaba da zuwa da kayayyakinsu. Za mu ci gaba da wannan zaman har zuwa kwana biyu, talata da laraba. Amma abin ya shafi shafi garin Yamai kaɗai ne. Akwai garin Gabu na Sakwara, amma zuwa gaba in Allah ya yarda garin sukukutan Maradi, Dogon Dutse, Gwate su ma za a gayyace su. Firaministan ƙasar Nijera a jiya Asabar ya kai wani rangadi a madatsun tsare ruwa domin kariyar hilayen noma da ke gabar isan Niger a shiyoyin kwamin ta biyar da ta hudu a nan yamme. Komi ke dalilin ziyarar Michel Deji ya naɗo mana bayanin nasa ga fasar abin da ya faɗa. Wannan rangadi yana daga cikin tsarin yin raskuna bisa sakamakon damunar shekarar bana da ta bayar, wanda ya nuna cewa sakamakon bai yi kyau ba sosai, wanda yanzu ya kamata a mayar da hankali a kan noman rani a haɓaka shi, kuma noman shinkafa yana daga cikin noma da ya kamata inganta. Mun zo gani da ido, mun ga abubuwan da aka yi, babu wani fargaba bisa sha'anin noma da ake yi. Ana ci gaba da fitar da albarkar noma, kuma ana cikin shirin tsunduma noman rani. Ayyukan da za mu yi shine na farko babban nazari bisa bala'o'i na ambaliyar ruwa. Mu tabbatar da kogin isa za a kare shi saboda babbar matsalar shine kogin isa yana ci gaba da mamaya da ƙasa. A wani fannin kuma kungiya mai zaman kanta Initiative Climat Afrique Francophone a ranar juma'a a birnin wagadugu ta bai wa kasashe hudu na afirka kambun yabo dangance da fusawo inda suka girka na kokowa da canjin yanayi kasar benin senegal togo da niger ne suka samu wannan yabo cikin tsari 300 da kasashe hudu suka gabatar shugaban kungiyar matasa na 'yan sakai kai e ta kasar niger sani ayuba yama rahilat sumana karin bayani Tun lokacin COP22 kowace shekara suna shirya gasar kofin Initiative Klima kuma kowace kungiya mai ɗabi'u na gari da ke da sakamako mai kyau saman yanayi na iya shiga gasar don nuna fasaharsu da abin da suka shirya. Mu fasahar mu tana da alaƙa ne da inganta murhu mai aiki da soshiyar shinkafa. Murhu ne da bai da wuyar aiki. An iya amfani da kwalhar gujiya ko soshiyar hatsi. Tun shekarar dubu da 2012 kungiyar mu ta girka wannan dabarar don kawo gudunmawarta cikin rage amfani da itace da ƙara inganta cin gishin kan mata don su ma su ɗauki matakai don daidaitawa da ƙarfafa juriyarsu dangane da sauyin yanayi musamman ta hanyar sake shuka itace da gyaran jeji. Amfani shi kuma shine tokar da ake samu bayan kone dusar shinkafar ana iya amfani da ita a matsayin taki. Studio Kalangu tafiyar yanayin Nijar bari mu isa arewacin ƙasa. Ƙungiyar 'yan farar fula ta Arlita a cikin wata sanarwa ta ranar Asabar 23 ga watan Oktoba ta fallasa rashin cika alkawalin da dama da Orano tsohuwar Areva ta yi wanda ta ɗauka biyo bayan rufewar kamfanin Kominak ranar 31 ga watan Maris 2021. Mustapha Alhassan, kakakin kungiyar ya bayyana bayanin da sanarwar ta kumsa inda ya ce. rami lokacin da suka rihe shi a rihe shi da karafuna ciki injinoni waɗanda ke miliyar miliyar su ta boni shari'an ba balle su yi da su su ce musu gashi nan menene ya kamata ko a saida su ko menene ya kamata su tara ba abin da aka yi kawai sun binne su don ka sun binne injina ciki wannan ba mai yarda shi ba kuma binne wanda aka ma ramin ba a fiddo fasa'ar da za a jaye ruwan kaba da azin ka jaye su kasa zama tashin hankali can kasa abu ne wanda zai taba gare mu wa'ancan kuma na da mutane za su sha cikin wa'ansu shekaru eh, wani abun su kuma ne da suka kori eh, mutane na su tarata wannan ba su ba su kwadala ba ita kwamin akwai na akwai japone akwai nijar akwai arewa da kanta akwai kowarana zamanin da su japone suka tafi abin da ya kamata su biya miliyar talatin sun biya yanzu abin da ya saura farkin orano abin da za ta biya to orano ba ta son ta ba da kodala A nan ta ɓangare kungiya mai zaman kanta ONG mu yi rigakahi kuma mu zan na farko ga ceton wanda suka samu haɗari ta gudanar da wani zaman ba da horo bisa ga haɗari na kan hanya da yanda ake kawo agaji ɗalibai ishirin na makaranta mai zaman kanta flot germain ta yame suka amfana da wannan horo muke manufar wannan ba da horon ga rahoton musa san ta bakin mamin ada. A cewar kungiyar kiwon lafiya ta duniya OMS haɗuran ababen hawa na kashe kowace shekara kusan miliyan guda da rabi na mutane kuma suna haddasa nakasa ta mutane kimanin miliyan biyar da rabi yawanci kuma matasa. A Nijar kungiya mai zaman kanta ONG Prevenant et Souvent les Accidentes na ƙoƙarin canza wannan yanayi ta hanyar ba da horo ga matasa kan lafiyar hanya da agaji. Shugaban kungiyar PSAP Kwavi Deni ya ba da ƙarin haske. A cewa alƙaluman ƙididdigar hukumar lafiya OMS daga 'yan shekaru goma sha biyar zuwa arba'in da hudu su ne mafi hatsarin motoci yake gaba na haddasa mutuwarsu kuma ɗalibai ne abin ya fi shafa. Wannan ne ingiza muka zo wannan makaranta domin shirya wannan horo. Za a girka wata ƙungiya na kawo agajin gaggawa domin su kula da kansu kuma su kula da sauran abokanansu. Masu koyo sun nuna farin cikinsu na sanan hanyoyin abin da ke taimakawa wajen ceto rayuwa. Himma ce mai kyau. suna taimaka mana wajen sanin yadda za mu iya kawo agaji ga mutumin da ya samu hatsari da ta yadda za mu iya kula da wanda ya samu hatsari cikin makaranta da ma a wajen makaranta sun koya mana abubuwa da yawa na koya kuma zan gwada eh, ni dai abun da na rike shine misali kawo agaji ga wanda ya yi ne ko kariya ko kuma zubar jini. Wani shiri na yabo ga waɗannan ɗalibai a fannin nishaɗi kuma fim ɗin mai laƙanin zandar da mai naɗa fim ɗin nan 'yar niger aisha maki ta yi ya samu tukuici a festival ɗin silma fespaco da ya gudana a wagadugu ƙasar burkina faso ranakun 16 zuwa 23 ga watan oktoba ta samu kambu biyu da yabo na musamman na alƙalai ga cikon bayanin da alhaji sani magori shugaban cibiyar ƙasa ga batutuwan silma yawa rahilat sumana ta wayar tarho. Fesfako ta ba da sakamakonta na ƙarshe a shekaran jiya inda Nijar ta samu tukuci. Wannan shine tukuci ɗaya tilo da bai da na biyu ko na uku. Tukuci ne da alkali masu kula da harkar fina-finai suke badawa. Tukuci na farko shine tukuci na shahararriyar mai shirya fina-finai na ƙasashen Afirka ta yamma Sediyawo da aka baiwa Aisha Maki bisa fim ɗinta da ta shirya Zandar. Sannan akwai ma'aikatar Faransa majalisa mai kula da ci gaba da ta ba da tukuncin shahararriyar mace jakadiya mai wanzar da zaman lafiya inda alkalai suka ba da tukunci ga aisha maki domin jinjina mata bisa ƙoƙarin da take yi a kan abin da ya shafi rayuwa wani matashi ɗan ƙasar niger mai sha'awar rap ya shirya wani film lilwal ko kuma tuta bisa ga al'amarin kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙen rap da kuma juyin da yake ɗauka a ƙasar Nijar ranar Juma'a aka nuna fil ɗin a cibiyar wasannin Franco Nigerian Sefed jan rush ta yame. Michel Deji ya firanta da Frederic Pecho wanda ya yi wannan fim ɗin ga fasar bayanin nasa. Wannan fim in zai taka rawa mai mahimmanci don yana nuna dukkanin rawar da hip hop ta taka da sakamakon da wannan hip hop in zai iya haifarwa a rayuwar matasan Nijar da kasar Nijar in ma. Kuma muna fatan ya zama damar da za ta sa a ƙara duba wannan hip hop in don ganin abun da ya samu nasara da wanda bai samu ba. Gani tare da mawakan da na yanzu yaya za su yi aiki tare don inganta wannan hip hop in ya samu wuri a ƙetare. Yau hip hop na magana kan take da yawa kamar cutar kanjamau, aurar da yara da wuri, talauci da sauransu. kuma yana faɗakarwa. Hip hop zai kasance ko da yaushe. Kawai ya kamata ne a maida shi sana'a kuma a gyara shi ta yadda za a kware. Kenan ina ganin mun yi takin farko kuma ba zai zamanto na ƙarshe ba. Eh, a fuskar batun siyasa shari'ar da kotun Sadiyawa ECOWAS bisa ga jayayyar da ta bullu a zaben shugaban ƙasar Nijar zagaye na biyu na ranar 21 ga watan Fabiyari ta soma yau da sahe litinin 25 ga watan oktoba a birnin abidjan ƙasar cote d'ivoire ana jajibir din wannan shari'ar jagororin adakar 'yan adawa cap 2021 sun wallafa wata sanarwa ta kawo goyon bayan su zuwa ga muhammad usman inda suke ƙara jaddada cewar suna tabbatar da cin nasarar ɗan takararsu a wannan zaɓe a ƙarshe dai mun samu sanar cewa an gusar da wannan shari'a har zuwa ranar 15 ga watan nowamba. inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Atawa mai martaba sarkin dogarawa Abdu Kadri Atawel a ranar Asabar 23 ga watan Oktoba ya rasu a nan yame a babbar asibitin ƙasa biyo bayan wata rashin lafiya. haka majallar actu niger ta rawaita kan shafinta na ba da labari na ranar 24 ga watan oktoba 2021 an zaɓe shi shi marigayin ne a kujerar jagorancin kanton ɗin dogarawa a shekara 2018 ya na da shekara 68 kuma ya yi zama tsohon mataimakin shugaban majalisar mashawartan jihar tawa a fadar majiyar guda allah ya ji rai. yanzu kuma sai rahoton na musamman a rawait a rawaitar ayoyin doka lamba 300 da 600 na kundin zaɓe a ƙasar Nijar ɗan takara ko jam'iyyar siyasa ko gugun jam'iyyu na iya tambayar soke zaɓe idan an gano da rishin kyautata a kai. Domin samun cikakken bayani, Balkisa Hamidu ta firanta da Madam Goje Maimuna Gajibo, ga zubin firar tasu. ana iya tambayar a soke zaɓe? Tabbas a tsarin zaɓe yana yiwuwa a nemi soke zaɓe bisa lura da wasu abubuwa da suka saɓawa doka. Majiyar ita ce ayar doka mai lamba ɗari da uku da aya mai lamba ɗari da shida na kundin zaɓe na cewa masu zaɓe jam'iyyun siyasa suna iya tambayar soke kuri'u. Wa yake iya tambaya a soke zaɓe? Dukkan mai zaɓe yana iya tambayar soke zaɓe da rumfar zaɓen shi ba rumfar zaɓen wani ba. Dukkan ɗan takara ƙungiyar siyasa ko rukunin jam'iyyun siyasa da suka gabatar da 'yan takara suna da incin tambayar soke zaɓe ko dai ta kansu ko kuma daga wakilinsu a cikin ayyukan zaɓe na yankin inda suka gabatar da takararsu ko gabatar da 'yan takara. Ba ku iya tambayar soke zaɓe a yankin da ba ku da 'yan takara inda ba ku yi zaɓe ba ko kuma inda ba ku da hanyar jefa kuri'a. Yaya kuma a cikin wane wa'adi ne ake iya ɗauko maganar buƙatar soke zaɓe? Dole ne a gabatar da ƙorafin ga shugaban kotun tsarin mulki aiki ƙarƙashin hukuncin rashin yarda a cikin kwanaki goma da suka gabaci biyo bayan shelar sakamakon jimilar zaben da hucin gadi da ƙungiyar shirya zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa ta gabata. Wani nauyi ne ya rataya ga kotun tsarin mulki? Magatakardar kotun shine ke da nauyin gabatar da ƙorafin ga sauran 'yan takarar, jerin sunayen 'yan takara, jam'iyyar siyasa da rukuni jam'iyyun siyasa da suka gabatar da 'yan takara. Suna da wa'adin kwana biyar don su gabatar da takaitaccen bayanin su. Magatakardar kotun ne ke ba da shaida, ma'ana dukkan wani dan takara ko wata kungiyar siyasa wacce ta gabatar da dan takara to lallai tafarkin yana da alhakin faɗakar da shi kan cewa soke ayyukan gudanar da zaben ya taso ko daga mai zaɓe ko daga wani gungun jam'iyyun siyasa a takaice dai ba za a amince da ɗaukar matakin ba idan kotun ta karɓi bukatar ne daga mai zaɓe ko gungun jam'iyyun siyasa amma ba ta ɗauki nauyin akanta ta ba don sadarwa ga sauran 'yan takara masu zaɓe da kuma dalilin rashin amincewar. abun da ya sauka kenan ga musa san ya shigo ya gabatar muku labaru da harshen zabarmanci mu huta lafiya